الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari. wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a jirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye. Da suka hada da shirin nan na ko kun san bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. daga nan akwai mu ɗauke da shirin don matasa baya ga hakan sai shirin nan na mu koma noma muna kuma ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da yar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za a dakaci labaran duniya da ɗumuɗumansu. su. To tare da sallama masu sauraro jirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan labaran duniya. To kan labaran za a cewa kungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta ce kawo yanzu bata samu rubutaccen shirin zaman lafiya da shugaban Donald Trump Amurka ya gabatar ba. ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shugaban kasar madagascar ya kori ɗaukacin mambobin gwamnatinsa don suka cikakkun labaran Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ce kawo yanzu ba ta samu rubutaccen shirin zaman lafiya na shugaban Amurka Donald Trump ba a kan Gaza. Mahmud Mardawi wani babban jami'in ƙungiyar ta Hamas ya bayyana cewa har yanzu ƙungiyar ba ta samu daftarin shirin ba wanda kafofin yaɗa labaran Amurka suka wallafa bayanansa. Amma ya bayyana cewa tabbas shirin wanda bai da garanti yana kusa da hangen nesa na isra'ila dangane da furtun da trump ya yi na kwance damarar ƙungiyar jami'in na kungiyar hamas ya bayyana cewa hamas ba a taɓa ba ta taɓa amfani da makamanta ba da nufin kai hari ba sai dai kawai domin kare 'yancin cin gashin kan palestinu mardawi ya soki shirin na trump yana mai imanin cewa wani yunƙuri ne na dakile ci gaban ƙasa da ƙasa da kuma amincewa da ƙasar palestino ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar hamas ba za ta amince da duk wani shiri da ba a tabbatar wa al'ummar palestino 'yancin cin gashin kai da kuma kare kai daga kisan kiyashi ba a jiya ne shugaban amurka donald trump ya gabatar da kudurin samar da zaman lafiya mai kudurori ashirin kan gaza yana mai cewa zai kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi shekaru biyu a gaza trump wanda ya gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house ya ce ya gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da shugabannin larabawa da na musulmi a gefen taron majalisar ɗinkin duniya shirin ya tanadi sakin daukacin mutanen isra'ila da ake garkuwa da su a cikin sa'o'i 48 da kwance ɗamara a gaza da kuma janye sojin isra'ila sannu a hankali daga yankin kwamitin zaman lafiya da shugabannin kasashen larabawa da isra'ila da kuma amurka za su jagoranci gudanar da tsarin sai dai trump ya ta adawar netanyahu a fili kan batun kafa kasar palestino jami'an isra'ila da dama da suka hada da ministoci masu tsoron ra'ayi irin su itama ben gir da bezalel ismotrich sun soki firaministan kasar benjamin netanyahu kan neman gafarar qatar bayan harin da gwamnatin tel aviv ta kai kan shugabannin hamas a ranar tar ga watan satumba netanyahu ya nemi uzurin ne a wata ganawa tsakaninsa da shugaban amurka donald trump lokacin da netanyahu ya kira firaministan qatar inda ya bayyana cewa tel aviv ta yi nadamar harin da aka kai ta sama kiran da netanyahu ya yi tawar tarho ya janyo suka daga jami'an isra'ila ciki har da minista mai tsaron ra'ayi ita ben gir wanda ya kira harin mai mahimmanci a cikin wani sako a shafin sana x ben gir ya sake nana ta ayyana kungiyar hamas a matsayin kungiyar ta'addanci yana mai kiran kasar qatar a matsayin kasa mai goyon bayan ta'addanci shi ma ministan kuɗi bezalel smotrich ya yi allah wadai da uzurin na netanyahu yana mai kiransa da abin kunya a cewar jaridar jerusalem post ta isra'ila smotrich ya sanya wa netanyahu jajayen layuka da yawa kafin ganawarsa da trump tsohon ministan yakin isra'ila avigdor liberman shugaban jam'iyyar masu tsaron ra'ayi ta israel betoni shi ma ya kira uzurin da Netanyahu ya gabatar wa katar a matsayin abin da ba za a taba mantawa da shi ba har da isra'ila ta kai a ranar 9 ga watan Satumba ya kashe akalla jami'an hamas biyar da ke doha babban birnin kasar qatar da kuma wani jami'in tsaron qatar a yayin kiran dai tawar tarho an bayar da rahoton cewa netanyahu ya tabbatar wa da firaministan qatar cewa tel aviv ba za ta sake kai irin waɗannan harar ba a kan ƙasar larabawar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya soki amurka da kasashen turan nan guda uku da ake walakabi da itiri kan haifar da koma baya yarjejeniyar nukiliyar 2015 ta hanyar mayar da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan iran mr arakci ya yi waɗannan kalaman ne yayin ganawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kuma ya kira sake sanya takunkuman a matsayin wani abin da ba a taɓa ganin irinsa ba kan harkokin diplomasiya kuma alama ce a cewar sa ta rashin kyakkyawar fata daga bangaren kasashen da abin ya shafa ministan harkokin wajen kasar ta iran ya yi allah wadai da matakin da amurka da manyan kasashen turai suka ɗauka yana mai cewa hakan bai dace ba kuma ba bisa ka'ida ba ne a ranar 19 ga watan satumba ne ko mutum sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da wani daftarin kudurin da kasashen rasha da kuma china suka gabatar wanda zai wanda ya tanadi hana sake mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya a kan iran bayan da kasashen turan guda uku suka zargi tehran da gaza wajen aiwatar da yarjejeniyar dubu da goma sha wato ashirin da biyar wacce amurka ta yi fatali da ita kan shirin nukiliyar na iran batun da iran din ke ci gaba da musantawa. shugaban kasar madagascar andra rajolina ya sanar da korar daukacin mambobin gwamnatinsa biyo bayan mummunar zanga-zangar da aka shafe kwanaki ana yi a kasar a wani jawabi da ya yi na tsawon mintuna bakwai a ranar litinin andra rajolina ya sanar cewa ya ji kiran matasa tare da korar firaministan sa da kuma gwamnatin sa gaba daya ya fara jawabi ne da jajanta waɗanda suka rasa rayukansu da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma fatan sauki ga waɗanda suka jikkata shugaban ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa a bisa doka mai lamba 54 kudin tsarin mulkin kasar ya yanke shawarar dakatar da ayyukan firaministan da kuma gwamnatinsa a 'yan sa'o'i kaɗan da suka gabata babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya ce ya kaɗu matuka da yadda aka mayar da martani mai tsanani ga zanga-zangar da aka yi a madagascar inda akalla mutane 22 suka mutu wasu fiye da 100 suka jikata a cewar majalisar ɗinkin duniya sai dai ma'aikatar harkokin wajen kasar ta musanta wannan labar wato lamarin daga kausar murya amma bata sanar da adadin waɗanda suka mutu ba a hukumance an dai bayyana zanga-zangar da ake yi a matsayin ta nuna adawa da matsalar wutar lantarki da kuma wato ruwan sha da ake fama da su a sassa daban-daban na ƙasar ta madagascar to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To madalla masu sauraron bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mota shirye shirye muna nan tafa da shirin ko kun san bayan sa akwai mu koyi harshen farsanci daga nan sai shirin mu koma noma akwai mu dauke da shirin na tarbiyyar iyali amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan shawarar da kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila suka fitar ne cewa gwamnatin amurka na son dakatar da yakin gaza bayan gaza kashe shugabannin kungiyar hamas a birnin doha na kasar qatar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa kafofin yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi ta yada labaran tattaunawar da ake ci gaba da yi tsakanin shugaban amurka donald trump da firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu dangane da batun tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma mamaye yankin yammacin kogin jordan a cewar wakiliyar gidan talabijin ta tashar sha uku moriya wilbach amurkawa sun nuna sha'awar kawo ƙarshen yakin musamman bayan rashin nasarar cimma kisan gilla da aka yi wa jagororin ƙungiyar hamas a qatar da guguwar diplomasiya ta adawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a lokacin taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma matakan da ƙasashen duniya suka ɗauka na amincewa da kafa a ƙasar falastinu wakiliyar gidan talabijin na sha biyu mai kula da harkokin jama'a yolan cohen ta kuma tabbatar da cewa jami'an amurka sun sanar da iyalan fursunoni a cikin sa'o'i na ƙarshe cewa trump zai matsawa na 'Tanyahu' kan dakatar da yaƙi da tabbacin za a sako fursunonin yahudawa da suke hannun 'yan gwagwarmaya sai dai a cewar cohen tambayar ita ce wace irin matsin lamba ce trump zai yi wani mai sharhi kan harkokin siyasa ben caspit ya ce ministan kuɗi a gwamnatin mamayar isra'ila da tsaron haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bezalel smotrich da itamar ben gafir sun sanar da netanyahu cewa zai kasance ba tare da gwamnati ba idan ya amince da wata yarjejeniya ta dakatar da yaƙi kuma dole ne ya yanke shawara kan duk wani zaɓi da zai ɗauka a cikin irin wannan yanayi Netanyahu ya shiga yakin basasa da tsoffin shugabannin amurka da jami'anta tun daga barack obama da hillary clinton zuwa joe biden da anthony blinken kuma ya yi nasarar kawar da su a cewar ben caspit wanda ya tabbatar da cewa trump baya cikin wannan yaƙi na sarrai kuma Netanyahu yana sane ko dai ya fuskanci trump ko kuma ya shirya wa tunkarar wani sabon zaɓe a isra'ila barak rabit mai sharhi kan harkokin siyasa na tasha ta sha biyu a hirarsa da cnn bai san yadda gwamnatin mamayar isra'ila da shirinta na yanzu ba inda za ta fuskanci shirin da trump ya gabatar mata a gefe guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasa yaƙob bodugo wanda ke kusa da Netanyahu ya ce wannan shiri zai haifar da barazana ga haramtaccen kasar isra'ila saboda ya hada da abubuwan da isra'ila ba za ta amince da su ba bayan abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ministar matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida orit Strok, ta faɗi haka inda ta tabbatar da cewa majalisar ministocin tsaro ta gindaya wasu sharuɗa guda biyar waɗanda dole ne a cika su a matsayin mafi ƙanƙanta don kawo ƙarshen yakin tana mai cewa waɗannan batutuwa su ne muhimmai ba abinda da trump yake so ba sai dai manazarta na ganin cewa shugaban na amurka da alama yana iya yin abin da yake so saboda yana ba da kariya da kuma goyon bayan soji ga haramtacciyar ƙasar isra'ila wacce ke fuskantar zama saniyar ware daga ƙasashen duniya da kuma karuwar buƙatar ladabtar da ita musamman fuskantar takunkumai idan ba tare da kin amincewar amurka ba da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudurin dakatar da yakin zirin gaza nan take watanni da dama da suka gabata idan ba tare da makamin amurka ba mai yiwuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta iya ci gaba da ayyukanta na yaƙi ba har zuwa yau watakila wannan shine bayanin da Netanyahu ya gano daga matsayin amurka inda ya bayyana cewa lokaci bai yi ba da haramtaccen ƙasar isra'ila za ta ɗauki matakin mame yankin yammacin kogin jordan wanda tuni gwamnatinsa ta yi ƙoƙarin ganin an mamaye tare da haɗe shi da haramtacciyar ƙasar isra'ila memba majalisar dokokin isra'ila kenneth daga jam'iyyar yahudawa ta power party zibi sukkot ya bayyana rashin jin daɗinsa da furucin da trump ya yi a bainar jama'a na cewa ba zai bari a haɗe yankin yammacin kogin jordan da yankunan yahudawan sahiyoniya da aka mamaye ba sai dai scott ya yi imanin cewa har yanzu akwai damar shawo kan shugaban na amurka kan amincewa da mame yankin yammacin kogin jordan domin zama mallakin isra'ila wanda ya ce kamata a mamaye tun bayan yakin watan yunin shekara ta 1967 a cikin wannan yanayi ministan sadarwa lomo karhi ya ce yankin yammacin kogin jordan wani bangare ne na haramtacciyar kasar isra'ila mallakin al'ummar isra'ila kuma dole ne a haɗe shi da yankunan da isra'ila ta mallaka da cikakken iko kansa kuma yanki ne da ba zai taɓa rabuwa da haramtacciyar kasar isra'ila ba ya kara da cewa sun riga sun mallake yankin a aikace abin da ya rage shine sanarwa kuma hakan zai faru memba majalisar dokokin isra'ila daga jam'iyyar likud bichen boron ya ce yana da kyau shugabannin majalisar sasantawa su je amurka don yin abin da jama'a ke so ya kara da cewa idan suna da iko a gaza da abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ba zai faru ba kakkaba ikon mallaka a gabar yammacin kogin jordan daga hannun falasinawa zai kawo tsaro ga al'ummar isra'ila kuma firaministan benjamin netanyahu ya san hakan kuma yana so in ji baron wanda ya kara da cewa zai hana larabawa falisinawa iko da tsaunuka da kafa kasar ta'addanci a tsakiyar isra'ila kamar yadda ya bayyana ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau talata 30 ga watan satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1966 kasar botswana ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila tun a cikin shekara ta 1885 ne dai turawan ingila suka mame botswana kuma a cikin shekara ta 1920 al'ummar kasar suka fara gugurmaya ta kwatar 'yancin kansu cikin shekara ta 1966 kasar ta zama mai cikakken 'yancin kanta kasar barcelona de tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 600,372 sannan tana makwabtaka da ƙasashen afirka da kudu zimbabwe da kuma namibia masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumban shekara ta 1985 charles richa wani masani ɗan ƙasar amurka wanda ya ƙirƙiro ma'aunin girgizar ƙasa na richa ya rasu yana da shekaru 75 a duniya charles richa tare da taimakon wani masani sun yi nasarar kirkiro wata na'ura ta auna karfin girgizar ƙasa sannan kuma sun raba karfin zuwa ma'aunai daban-daban wanda ya kai mataki zuwa tara kafin ƙirƙiro wannan na'ura dai ana kiyasta girgizar ƙasa ne kawai da irin asarun da ta jawo a zahiri masu rarrai ko kun san cewa yau ce ranar 30 ga watan satumba rana wadda aka ware a matsayin ranar bebaye ta duniya manufar ware wannan rana dai ita ce fahimtar da al'umma da kuma shugabanni irin halin da waɗannan mutane suke ciki a duniya sannan kuma da kwaɗaitar da dukkanin hukumomi da jama'a wajen taimaka ma bebaye domin kawo ci gaba a rayuwarsu tare da samar musu da muhimman abubuwa waɗanda suke bukata waɗanda suke daidai da yadda za su iya rayuwa a cikin jama'a ba tare da sun fuskanci matsaloli na zamantakewa da kuma sangoma ba daga cikin ci gaba wanda aka samu dangane da inganta rayuwar bebaye har da samar da hanyoyi na magana da su ta hanyar ishara wanda za a iya koyar da su waɗannan hanyoyi a makarantu kamar yadda kuma a hukumance za su iya yin aiki a ma'aikatan gwamnati tare da yin magana da kuma gudanar da ayyukansu su ta hanyar yin ishara masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan satumba na shekara ta 1965 aka yi juyin mulki mai ban mamaki a karni na 20 a kasar indonesia bayan indonesia ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1950 an zaɓi dr ahmad sukarno a matsayin shugaban ƙasa na farko wanda kuma ya yi suna matuƙa a shekaru da suka biyo bayan haka a cikin wannan lokaci jam'iyyar gurguzu ta kasar indonesiya ita ma ta zama babbar jam'iyyar ta siyasa a kasar daga lokacin kuma da sukarno ya tsinci kansa a cikin wani yane. a wani lamari mai ban mamaki matuka akan matakin da jam'iyyar gurguzu ta indonesiya ta dauka a matsayin juyin mulki bayan haka a ranar talatin ga watan satumba na shekara ta da da sittin biyar an aiwatar da juyin mulkin a ƙarƙashin jagorancin janar saharto mai alaka da kasashen yammacin duniya a wannan rana ce dai sojojin kasar indonesia suka kaddamar da juyin mulki da nufin dakile wani yunkurin juyin mulkin wanda jam'iyyar gurguzu ta shirya inda sa kashe dubun dubatar mutane 'yan jam'iyyar gurguzu ta indonesia juyin mulkin suharto ya nuna ɗaya daga cikin kisan kiyashi wanda ba taɓa ganin irinsa ba a tarihin ƙasar kuma a cewar labaran da aka buga akan wannan juyin mulki a cikin 'yan kwanaki kaɗan na farko an kashe mutanen indonesia da yawan su ya kai tsakanin 400 zuwa 700 bisa zargin cewa 'yan gurguzu ne kuma janar saharto ya hau kan karagar mulki a wannan lokaci saharto ya yi murabus daga karagar mulki a watan mayan shekara ta 1998 a farkon wa'adinsa na bakwai na shugaban kasa saboda tarzoma da kuma zanga-zanga da nuna adawa da aka yi ta yi a fadin kasar dangane da mulkinsa bayan da al'ummar kasar suka dage kan cewa dole sai an aiwatar da tsare-tsare waɗanda za su karfafa tattalin arzikin kasar baya ga kuma rashin ayyukan yi da durƙushewar masana'antu da kuma karo talauci a tsakanin jama'a dukkanin waɗannan abubuwa sun ƙara tunzar jama'a wajen fara yi masa bori a lokacin da lamara suka ƙara tsananta alatilas ya yi murabus da kan shugabancin ƙasar indonesia a cikin shekara ta 1998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 na tare da mu a shirin da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa ramin sun tattauna dangane da taro na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa da ake kira fim ɗin fajr a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake yin sa a kowace shekara sun kuma tattauna dangane da yadda za su je kallon ɗaya daga cikin fina-finan da ake nunawa a gidajen sinima a lokacin gudanar da waɗannan tarika inda ramin ya nemi abokinsa majid da ya kawo masa tikiti na shiga sinima tare da abokinsa muhammad domin kallon fina-finan da za a nuna a wannan lokaci ta yau sai a kasance tare da mu domin aje ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da tikitin shiga wajen sinima. amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. راستی دگسکی تهیه شریعه بلیت تیکتی چه کار کردی؟ میکی دوستت ابوکینکا تو تلفن کردی کی کبگا ویر ترهو تو میگویی کی کنا پدن من تلفن کردم نی نبگه ویر ترهو دو بار سوبیو او گفت شی یا پدی چهارشنبه ران لربه بعد از ظهر بین ظهر او گرفته است شی یا کربا عالی است دکه قره بیکار مرس ایکینی چه فیلمی؟ ون فیلم ایرانی نه ایران خارجی نه کسر وجی من خوشحالم نی نایمرنا. مرنا من میروم نی زنجی من میتوانم بروم نی زنگی زوا همزمان اتیدی لوکچی گودا جشنواره تارو بین المللی نه ƙasa ده سینما سینما اولین بار کرم فرکو برای اولین بار است اکرم فرکونی زمان لوکچی بسیار سوسی جالب رو. موفق ونده داچی آقای مجید مجیدی مالم مجید مجیدی من میشناسم نی نسنی کارگردان می واسن فیلم ایرانی نه ایران درست است هکنی جشنواره فیلم برلین ترن فنافنن برنن برلین آلمان قصر جاموس جایزه کیوته بچه های آسمان یارن سما من دیده ام نی نگنی زیبا میکاو To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin wani ɗaki da suke zaune a lokacin da Muhammad yake karanta wata makala a cikin wata jarida dangane da taron fina-finan patch ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farisanci. راستی برای تهیه بلیت چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است خوشحالم که میتوانم همزمان با جشنواره بین فجر به سینما بروم من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند. بله، فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند. من آقای مجید مجیدی را می شناسم. او یک کارگردان موفق ایرانی است. درست است. او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است. من فیلم بچه های آسمان را دیدم. کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است. To madala bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana yanzu kuma ga tattaunawar da tarjamata a cikin harshen Hausa. راستی برای تهیه بلیط چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ شن دنگنه دا تانه در تیکتی میکی کابگا وی ترهو گا ابو مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار کنا چوا مجید ای نی na buga masa wayar tarho sau مجید چه گفت؟ می مجید یه چی؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. شی یا یا کربی تیکتین شگا تران ران باین ظهر. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی ایرانی یا خارجی دکه و قری نی ارن لاربا بعد ظهر بانی ایکن کومی وان فیلم نی نه ایران نه کونا وجه فیلم ایرانی فیلم دین ایران نه خیلی خوب است خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بین المللی فجر به سینما بروم ده کیو قره نی ناجی دادی ده هر زن زوا سینما دو کشنده اکی گدانه دا تارکه نا کسا دا کسا اکن پنه پنه من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. نیما wannan shine karan پرکو a wajena zan halarci sinima a daidai lokacin da ake gudanar da فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند. finanuwan سینما na Iran suna da ƙayatarwa ƙwarai. بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند ای پنانون ایران ا تارکا نا وجن قسا سن سامو من آقای مجید مجیدی را می شناسم. او یک کارگردان موفق ایرانی است. نی نسان مالم مجید مجیدی شی ونی دن واسن فیلم نه نه ایران ونده ای درست است. او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است. haka ne shi ya karbi kyauta a taron fina-finai na birnin berlin na kasar jamus من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است نی نگا ونپین پین میسونا یارن سما wanda ya yi wasan wannan fim ɗin mai kyau malam majidi ne bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin da tarjamata a cikin harshen hausa to nan za mu dasa aya sai idan mu a mako na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban shirin da kuma tattaunawar ta gudana tsakaninsu bayan hakan to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama juliet doki shirin fefe ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu shiri na gaba thank you don matasa. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na don matasa. Shiri ne da da muke gabatar muku da matsalolin da matasa suke fuskanta da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan wata matsala. wacce ta zama alaƙaƙai a tsakanin wato maza da kuma mata matasa a arewacin najeriya wacce ita ce shan mugan ƙwayoyi da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai gudana ba wayewa ba ne yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa ba ne dan yana cutarwa. Shaye-shaye ba wayewa yana cutarwa. a farkon dukannin aiki na da rabbi nake fara. Shaye-shayen muggan ƙwayoyi waɗanda suke juyar da hankalin mutum na daga cikin matsalolin da matasa da samari da dama suke samun kansu a ciki, kuma saboda wannan matsalar tana kawo cikas mai girma wajen ci gaban kowace al'umma da samarinta da matasanta suke shan muggan ƙwayoyi, shi yasa ƙasashe da dama gwamnatoci. suke kafa hukumomi masu zaman kansu domin yin fada da wannan ja'ifa hakan kuwa ya kunshi lalata gonakin da ake shuka abubuwa masu samaye da kuma kame dillalansu da masu fataucinsu sannan kuma a yi wa masu shan maggan ƙwayoyin magani ta hanyar killace su daga cikin al'umma da kula da su sai dai wata fuska mafi muni ta wannan wato badala ita ce yadda 'yan mata matasa suke zama masu shan muggan ƙwayoyi kuma saboda mummunar illar da wannan matsalar take da ita ne wasu manazarta suka dukufa wajen yin bincike domin yi mata kyakkyawar fahimta a matsayin share fagen magance ta alhaji ado ahmad gidan dabino ɗaya ne daga cikin fitattun marubuta a arewacin najeriya ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa da suka shafi ƙirƙirarrun labaru da kuma wato matsalolin da al'umma suke fuskanta a cikin watannin bayan nan ya rubuta wani littafi mai zaman kansa wanda yake magana akan matsalar shan kwaya da 'yan mata suke yi wannan ne ya sa shirin ya tuntuɓe shi domin yi masa tambaya akan ɗabi'ar bayanin da ya tattara a cikin littafin nasa ga abin da yake cewa abu ne na bincike ba tsari ne na zube ba tasuniya ba sahihin bincike ne wanda aka yi shi aka tattauna da masu ruwa da tsaki akan abin da kuma wanda aka gani a rubuce-rubuce da kuma wanda aka gani aka saurara a cikin shirye-shirye na gidan rediyo wanda abin da yake faruwa aka gaya min ba labari ba ba tasuniya ba. Malama Ummu Kulthum Qasim wacce ita ce mataimakiyar darakta na kungiyar Hizba a jihar Kano. ta yi wa shirinmu cikakken bayani a kan yadda wannan mummunan hali na shan kwaya ya ratsa 'yan mata inda ta ba mu labari a kan ɗaya daga cikin irin wannan matan da suka taɓa cin karo da su to wacce aka kawo musu a hukumarsu ta hisba domin kula da ita ga abin da take cewa akwai wata mace kwanan nan da aka kawo mana ita in ka ga yarinyar nan ka ji tausayinta yarinya ce gaba ɗaya an mata aure sati biyu amma da aka yi mata ƙawayenta suka je wakiya ta murna daga nan suka bata kwayoyi ta sha a can bayan dogon banki muka samu yarinyar wasu mutane suka same ta suka kawo mana ita rara ya mace amarya abin ta kai wanda muka zo muka ajiye ta a ɗaki kafin mu ce mu je mu nemo mota mu shirya a kai ta kumar da ta dace ta fasa gilas ta yaga hannunta da jini jina jina da jikinta. Ka ga wannan abin bakin ciki ne dukkanin musulmi zai ji bakin ciki da ta kai shi don haka yanzu hukumar yubba tana nan insha Allahu tabaraka wa ta'ala da yin addu'o'i da zuwa kafafen yada labarai da kuma nuna majigi wanda yake tabbatar da illolin wannan da kuma nuna hotunan waɗanda suka samu kansa a wannan layi illar da ta sabbaba mu insha Allahu haka za mu yi muna yi kuma muna roƙon ubangiji insha Allahu Allah mai jin roƙon bayansa ne kuma Allah zai amsa mana domin Allah ya faɗa cewa in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdam duk lokacin da kuka himmatu za ku yi wani aiki na Allah za ku tabbatar da dokar Allah a ban ƙasa to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da ku akan diga-digan wannan akan. Shaye-shaye ba wa wata tambaya da shirin namu ya yi wa alhaji ado ahmad gidan dabino ita ce ko a lokacin da yake kan ganiyar bincikensa ya iya gano dalilan da suke ingiza ɗiya mata shan muggan kwayoyi ga abin da yake cewa to a binciken da na yi da tattaunawa da na yi da wasu yanzu nan kafin ka kira ni na kira wata na shaye-shaye na ke cewa ke a na kika koyi shaye-shaye ce a makaranta wadda ake cewa unity school wato makarantar mata da maza mace to me yasa ka fara sha sai ta ce tana yin jarabawa ta ta biyu sai take tunanin so take ta zama ta ɗaya jarabawa na tambayi wani namiji yake makaranta mata da maza ce kuma ta gwamnatin tarayya sai ya ce mata ta sha wuyi wuyi tana buɗe tunani tana kaza tana kaza daga nan sai ta fara sha to ta riga ta shiga ciki tana sha tana sha sai take ganin wani lokacin ta yi tunanin karatun ya zo wani lokacin kuma in ta sha ta bugu ta kasa yin karatun karshe ma sai ta yi na uku sai ta ga ashe ma dai gashi to kuma an riga an koya mata ta zama sababbiya da wasu kuma sukan shiga wannan shaye-shaye ne saboda suna da samari mashaya wanda suke shaye-shayen wa'annan kwayoyi don haka soyayya sai ta ja su sai sauran ya koya musu. To ita ma malama Ummu Kulthum ta kungiyar Hizba da ke jihar Kano ta tabbatar wa shirin namu cewa 'yan matan suna fadawa cikin tarkon soyayya ne da samari ke dora su akan wannan turba ta shan muggan kwayoyi ga abin da take cewa babban abin da ya sa 'yan mata suka shiga wannan abu shine abin da suke yawan kira soyayya yawancinsu za ka gani sukan so ko kuma sukan kulla dangantaka ko kuma idan aka yi rashin sa'a mutumin da suke so mai irin wannan ɗabi'a ce to sai ya ba su sai su sha dama kuma tsarin musulunci shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar lallai ɗayan ku ya zaɓi abokin mu'amala domin mutum yakan addinantu ne da addinin masoyinsa idan mutum ya za kasance wanda yake tare da shi mutumin kirki ne to kaga wannan ɗabi'a za ta ringa nasarsa idan kuma mutum ya zama ba shi da kirki to shi ma wannan mummunan ɗabi'a za ta nashe shi shi sa annabi sallallahu alaihi ya bamu wannan umarnin zaben abokin mu'amala to su akasarin su yaran nan na yanzu musamman yan mata idan suka ga matashi kwasai-kwasai da shi to ba sa yadda su tabbatar da wannan mutum menene shi wane ne shi a wacce hanya yake wannan hanyar ina za ta kai shi ba sa tunanin haka inama kawai in dai matukar zuciyarsu ta nutsu da shi kuma tun da abu ne wanda yake na shedana to shi kenan sai ka gani lokacin da suka zauna suke wannan hirarrakin soyayya in ya tabbatar da cewar ta nutsu da shi to shi kenan sai ya nuna mata shi fa yin layinsa ita kuma wannan kaunar da take masa ba za ta iya wato ƙin abin da yake so ba don haka ya nuna mata kuma sai ta karba saboda tana ganin idan ta ki karba wataƙila ransa zai ɓaci kwanaki an kawo mana wata yarinya ta bugu amma a yaushe yaya aka yi ta bugu a saurayinta ne ya je zance lokacin da ya je zance ya je da kwalaban lemu ya ce mata a sha saboda haka ya bata ta ɗaɗɗaka shi kenan ta bugu a shi a cikin wannan lemu ya riga ya zuba kwayoyi saboda haka ta hanyar wannan shine farkon shaye-shayenta da haka nan kuma ta zama ita ma yanzu ta bunƙasa ta koya wa ƙawayenta lokacin da yarinya ɗaya ta koya daga wajen saurayinta shikenan sai kuma ka gani ita kuma ta koya wa wata shaƙiƙiyarta aminiyarta wadda take suke tare da ita inda kamar yadda na faɗa maka abu ne na shaidar sai ka gani yana ta yaduwa yana ta yaduwa na ƙwaya abin ta kai yanzu har mata siyarwa suke yi kuma suna sha wasu daga cikin mazaje lokacin da tun ana samartaka yarinya ta saba da shan kwaya idan Allah ya kaddara aure a tsakanin su da wannan mutum yana aurenta to idan ya aure ta ka gani shikenan sai kuma ta zama ita ce dilarsa yana cewa har a kwallaye suke zuba kwari su lullufe su dinga siyarwa da mutane. Yau zan yi akan gayu ne wanda kullum suke cakewa. To ma sauraro shirin namu zai dasa aya a nan, da yarda Allah za mu ci gaba da tattauna wannan matsala ta shan muggan ƙwayoyi da 'yan mata suke yi a arewacin Najeriya. Da fatan za a kasance tare da mu domin aji yadda shirin zai gudana ko kuma zai ci gaba a lokaci mai zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. akan gayu ne wanda kullum suke cakewa shaye-shaye ba wayewa bane na cutarwa ce da su yau su daina dan Allah cikin shi akwai cutarwa shaye-shaye ba wayewa bane na cutarwa mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai dubi ne da nazari akan batun faduwar farashin kayan abinci kasawar was a Najeriya a cikin watannin bayan nan. ta yadda ya jawo cece kuce a tsakanin masu yabo da kuma masu suka kai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin watannin bayan nan dai an rika samun faduwar farashin kayan abinci saboda shigo da shi da ake yi daga waje wannan kuwa lamari ne da a tashin farko ya faranta wa talakawa masu yin awo sun kuma ji daɗi domin kwanan shinkafa wanda ya haura dubu biyu a baya ya sauko kusan rabi a wannan lokacin babu kuma wani magidanci mai awo da ba zai farin ciki da haka ba ya kuma ji cewa kwanan wake ya faɗo ƙasawar was ta yadda zai iya saya ya kai gida a yi wa yara abincin da zai iya mai gurbin naman da suke rashinsa domin kuwa wake wanda ake nau'in abinci mabanta da shi yana ɗauke da sinadarori a cikinsa da suka yi kama da nama da za a iya cewa shi ma gagari mai ƙaramin ƙarfi daga kan masara zuwa gero da sauran kayayyakin hatsi duk farashinsu ya sauko ƙasa bayan da suka yi tashin gwauran zabin da ya gagari masu ƙaramin ƙarfi a baya wannan ya sa cin abinci so ɗaya ko so biyu ko so uku yake ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta a tsakanin masu ƙaramin ƙarfi waɗannan abubuwa ne da ba su buƙatuwa da aji ta bakin talakawa waɗanda suke awo balle a san cewa sun ji daɗi matuƙa da faɗuwa farashin kayan abincin ƙasawar warwas duk da cewa hakan ba yana nufin cewa kuɗaɗen shigar talakawan sun ƙaru ba ne to sai dai ko idan muka juya lamarin ta ɗaya fuskar za a ga cewa ba a nan gizo yake saƙa ba masu adawa ko kuma suka A kan wannan sauka farashin kayayyakin abinci suna da ƙorafi mai yawa wanda yake nufin cewa abin da aka yi tamkar karin magana nan ne da malam bahaushe yake cewa ƙiba a kai domin ya kamata a ce ana sara ana duban bakin gatari dangane da wannan batu wato idan an sauke farashin kayan abinci ta hanyar shigo da wasu kwatankwacin da ake nomawa a cikin gida daga waje kamar da ake yi a yanzu to sai a kuma rage farashin takin zamani magungunan kwari da duk wasu kayan aiki da manoman suke da bukatuwa da su hakanan kuma ya kamata a ce an shigo da injina na zamani waɗanda su ma dai duk za a ba wa manoma ko dai a cikin farashi mai sauƙi su saya ko kuma a rika ba su haya wacce ita ma za a zabge kuɗin da ake karɓa zuwa ƙasa sosai sai dai haka bata samu ba saboda haka tamkar an yi soya ne an mance da albasa a bisa wannan dalili ne shirin namu ya tuntuɓi malam salisu tukur na mujallar manoma wanda ya bayyana mana ra'ayinsa kan wannan batu na faɗuwar farashin kayan abinci kamar haka batun saukar farashin abinci ko ƙoƙarin rage farashin abinci da gwamnati a sanadiyar shigo da abinci kusan a ce abu ne in ka kalle shi ta wata huskai za ka ga kamar talakawa za su yi murna amma a lokaci guda kuma mutanen arewacin najeriya a su talakawan dole ne su yi kuka da hakan saboda an wani yunkuri ne na karya masu babban hanyar samun kudaden shiga su wato harkar noma saboda eh, fiye da kashi tamanin cikin 100 na mutanen arewacin najeriya manoma ne wanda kuma ita wannan harkar noman ce aka karya ta hanyar karya farashin abinci kuma kisa ne na mummuke wanda ba kasafai za a yi ba sai dai a irin fargar da bahaushe ke ce ma fargar jaji bayan an riga an yi illa sannan a gano yadda aka yi illa eh, domin kuwa karya farashin abinci a hankali a hankali zai karya tattalin arzikin arewacin najeriya ya karasa saboda dama harkar tsaro ta riga ta kassara shi noman to kuma yanzu wannan karya farashin abinci zai kara rukurkusar da ita harkar noma. To haka nan kuma abokin hirar tamu ya ci gaba da yi mana bayani a kan cewa dama yanayin arewacin Najeriya dangane da abin da ya shafi noma ya yi kama da abin da bahaushe yake cewa ya lafiya giwa balle kuma ta yi hauka domin da akwai wasu matsaloli da dama a baya da suka yi wa harkar noma ɗin tarnaƙi daga cikinsu da akwai batun tsaro. ga ta bakinsa. Ta yadda hakan za ta faru kuwa shine a yanzu dai ka kaga dama harkar tsaro ta sa ba a yi noman sosai ba. To Allah ya kiyaye shekara mai zuwa mutane da yawa za su jingine shi noman saboda ai gara su je kasuwa su saya da su yi noman dama can kuma ba wata ribar kirki ake samu ba in ba ƙasar da ke da ƙwari ba dole a yi amfani da taki takin nan kuma ya yi matuƙa tsada ta yadda sanya shi a yi noman in aka lissafa za a zama faɗuwa ne aka samu ga shi noman to da yawa za su jingina harkar noman ko su jingina noman tun da dama bisa ɗazar ake yin shi to kaga wannan ba karamar illa ba ce wadda ba za a gani ba sai lokacin ta ya zo kamar da na ce za a ga kamar a yanzu ana ɗan cin riba abin tun da yake za a samu abincin da sauki ah, amma dai to akan yadda za a iya taimakawa manoma su bunƙasa sana'ar tasu malam salisu gaiwa ya yi bayani kamar haka da an so a taimaki mutanen arewacin najeriya to da ba shigo da abincin kai tsaye aka yi ba da harkar eh, kayayyakin noman aka samar cikin sauƙi aka kuma ba manoma ma kuɗaɗe eh, wanda za su yi noma kamar yadda gwamnatin baya ta yi eh, zama an sa kuɗi da yawa a harkar noman ta yadda duk wani abu da zai taimaka wa noman an kawo sassauci gare shi alal misali takin zamani da duk ma dai abubuwan da za su taimaka ma noman ya zama an kawo sassauci daga gare su to sai zama in an yi hakan shine an taimaki Eh, kuma dai ƙarshe abincin zai yi sauƙi in ya so ma in za a ƙara da shigo da wani ne ya taimaki wanda ake da shi to sai zama hakan aka yi to wata matsalar ita ce farashin kayan abinci su ne kaɗai fake faɗowa ƙasa warwas amma sauran kayan da ake iya haɗa miya da su ta yi daɗi suna nan kamar yadda suke magi yana nan bai sauko ƙasa ba da sauran irin waɗannan kayayyakin da ake haɗa-haɗa da su domin wato abinci ga ta bakin abokin hirar tamu shi karyewar farashin nan ga kayan abinci kawai ya tsaya ya kamata ne a ce gaba ɗaya abubuwa ne suka kare misali in ka je sayan sutura a kasuwa ya zama farashin ta ya karyo in ka je sayan sauran abubuwan amfanin yau da gobe ya zama duk farashin su ya karo to wannan da haka aka yi ma to da abu ne na ayaba eh, eh, kuma ma musamman hata kayan abincin za ga hatsi ne kawai ya kare amma an ka je magi kudin shi na na yadda yake da sauran duk gishiri da sauran duk kayan da ke taya su abincin wato kayan abincin dangin wanda kamfanoni ke hadawa ke sarrafawa so za ka ga kenan su ba su karyo ba hatsin ne kawai ya karyo. To a wannan yanayi da ake ciki ko ina ƙungiyoyin manoma suke ina suka shiga ba a jin ɗuriyarsu me yasa ba za su shiga gaba ba wajen kare manufofinsu da sanya mahukunta su ɗauki matakin da ya dace ga ta bakin malam salisu tukur gaiwa na mujallar manoma. Ito eh wato ƙungiyoyi na bakin ƙoƙarinsu gaskiya don abu ne wanda kusan kowace ƙungiya ta manoma ra'ayinta zai zama iri ɗaya cewa lallai zai karya harkar noma saboda zahiri ne abu ne wanda kowane manomi zai iya gani kuma zai iya fahimta to amma matsalar shine yadda gwamnatocin namu suke mafi yawancin lokuta gwamnatocinmu sukan yi abin da suka ga dama saboda kusan sukan ci karansu babu baka ne al'amura daban-daban waɗanda kuma za ka ga ba kasafai ake iya taro su ba idan suka yi niyayin irin waɗannan abubuwan. to ma sauraro wannan shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya kawo muku a cikin wannan shiri saboda yana da ƙwararren lokaci da fatan za a samu daidaito a cikin wannan batu tsakanin saukar da farashin kayan abinci da kuma sauƙaƙa hanyoyin yin noma cikin sauƙi da arha ta yadda manoman za su sauƙaƙawa mutanen da suke yin awo a wurinsu kafin mu karkare mu yi ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali. masu sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wani samun shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su ci gaba da yi mana hannun ka mai sanda a kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radio BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin har zuwa karshen sa a yau yara a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami muhammad da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidina nan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne kan haƙƙin sadaka akan ɗan adam auzu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان روحنا له فداء ‘yan uwa masu girma ‘yan uwar imani masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ga mu dai muna ci gaba da darasin mu a cikin risalatul hukuk na maulana ali zainul abidi na ɗaya imam hussein alaihi kuma za mu tashi a haƙƙi na goma sha biyu kinan daga cikin haƙoƙin al'af'al za mu yi magana kinan a haƙƙus sadaka kowane aiki da ya ka aikata to ka san cewa kanka kawa kuma za ka ga abunka gobe lahira zai zo maka cikakkiyar halitta in ma kyakkyawa ko mummuna in ka ga munin kai ka muna na abinka in ga ga kyakkyawa to ka gode wa Allah sai malana ali zain labidin alayhi salam ya ce wa amma haqqu sadaka fantalama annaha zuhraka inda rabbika wa a allati la tahtaju ila al shahad sadaka tana da haƙƙi a kanka haƙoƙin suna da yawa sai ma mai masumi ya mana ishara a kan na Moses ya ce haƙƙin sadaka a kanka kai ɗan adam haƙƙin sadaka a kanki haƙƙin sadaka a kaina haƙƙin sadaka a kanmu gaba ɗayanmu ne mai an ta'alama annaha zuhurka inda Wajibin wajibinka ne ka san sadakar da ka da nan sadakar da ka gabatar ɗin nan sadakar da ka ƙaddamar ɗin nan ita ce ajiyar ka a wurin ubangijinka ajiya ka zuba asusu ne Asusun ka ne ɗinka ne da abun da ka zuba yana nan ajiyar ka ce allati la tahtaju ila shahad wadda ba ta bukatan wani shaidu ba kamar ajiyar banki ba wanda in ka je ka aje sai an baka receipt la ba ta bukatar sai ka kafa shaida tana nan ajiye ba ta gara bale zago فإذا علمت ذلك كنت بما استودعته sirran أوثق بما استودعته alaniya tunda ajiyar ka ce ka basuwa a wajen Allah wani bawan Allah yana cewa na dubi halittan nan na lura da duk wanda ya samu wani abu mai kima mai daraja mai muhimmanci yakan shi ya ajiye a banki ko a bankaɗe sai na saurari allah ta'ala yana cewa ma inda kum yanfado ma inda allahi bakin abinda ka aje a hannunka ko abinda ka aje a kawun banki ɗinka zai ƙare amma abinda ka aje a wurin allah wanzaje ne to daga wannan rana sai na zama duk lokacin da na samu wani abu mai kima duk lokacin da na samu wani abu mai daraja duk lokacin da na samu wani abu mai muhimmanci sai in baiwa Allah ajiyarsa abun nufi sai in yi sadaka da shi in ka fahimci haka to za ka fi zama kana samun nutsuwa a zuciyarka idan ka ajiye wannan ajiya a asirce fiye da yanda za a ce ka ajiye ta a gaban shaidu. don haka wa kana al'amru bainaka wa bai fiha sirran ala kulli hal idan har ka ɗauki ajiyarka sadakarka ka basuwa saboda Allah kuma ka bayar da ita a asirce to yanzu fa tsakaninka ne da Allah ta'ala amma in ka ajiye ka basuwa a bayyana fa al'umma mutanen da ka yi a gabansu sun gani ba mun ce laifi ne kai sadaka a bayyana ba kana iya kai sadaka a bayyane saboda ka ja hankalin waɗansu su ma su yi sadaka amma ka yi sadaka a asirce ya zam tsakaninka ne da allahnka ya fi maka nutsuwa ba sai ka fito ka bayyana ba ba sai wani ya ji ba ba sai wani ya gani ba a lokacin ka fi samun nutsuwa a'a ba za ka ba da sadaka kar ka zam kai mai ba da sadaka ne a gaban idon mutane kada ka zama kai mai faɗan cewa na bawa na sadakar abu kaza ne ya ji don wani ya ji yin haka zai nuna kamar baka amince ma ka ba da ka ba ajiya. masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke karkashin wasu tv a nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan yadda ya kamata a ba da sadakar da fatan iyali za su amfana da wannan shiri ko kamar baka amince da cewa Allah zai mayar maka abin da ka ajiye din ba shi yasa kake kafa shaida don kanka ka aje makanka a wajen wanda ya iya ajewa wadataccen sarki wanda bai da buƙatar komai a wajen kowa kowa yake da buƙata a wajensa kuma ya ɗaukan maka alkawari in ka aje ɗaya zai baka goma ala sabilin misal aqalla takadir, in ka aje ɗaya Allah zai baka goma man zallazi yuqridu Allah qardan hasana fa yudaifu lahu ad'afan kasira wa zai baiwa Allah ramci mai kyau wanda in ka ba da ɗaya Allah lillinka maka so goma ko so saba'in ko so ɗari ko so dubbai ko ya linka maka babu adadi ka ba suwa saboda Allah kuma ka ba suwa da tsarkin zuciya ka yi asirrance ya fi kai a bayyane iya bayyana kamar yana nuna baka amince Allah zai mayar maka ba sun mallam tamnun biha ala ahadin na halak idan ka ba da sadaka ka ɗauka ka basuwa don Allah to kada ka yi wa wani gurin ka taimaka mai Allah yana ce la tabtulu sadaqatukum bil manni wal aza kar ka ba mutum taimako ka ba mutum sadaka sannan ka koma kare masa gori Aina ni na masa kaza in ba da ni ba da ai kaza ka bata sadakanka ka rusa abin da ka gina wa za ka yi wa gori tun da ka ajiye wa kanka ne ba wani ka ba ba ba wani ka ajiye ma ba wanda ka ba ka ba shi ne don Allah ya lillinka maka kenan amfanin naka ne sannan kuma shi bawa Allah miskini talakan da ka taimaka ma lokacin da ka taimaka masa zai maka addu'a manzo ya ce mana hal turhamuna illa bi du'a'i du'afa'ukum ku masu hali ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan yi muku buɗi ne Allah yakan ba ku kariya yakan muku buɗe arzikinku a dalilin addu'ar raunananku da kuke taimakama, don haka ka ba wa don Allah kuma kar ka yi ma wani gori don ka taimaka masa idan har ka yi gori to fa ka sani ba shi wanda ka ba ka taimaka ma ka wulakanta ba da ka masa gori ba shi ka kunyata ba ba shi ka kankasta ba ka kaskanta kanka ne li'anna fi zalika dalilin ala annaka lam tarid nafsaka biha idan har ka gora ma wani da nufin ka cutar masa ka tada masa hankali ko ka gora masa ya ji ciwo to kana nufin shi ka ba ba kanka ka ajiye ma ba ba kana neman sakayyar ta bane a wurin Allah shikenan ka tabe ka bata sadakanka kai ko duk abun da ka bayar kana fatan ya zama ka bayar ne don Allah don Allah tabaraka wa ta'ala ya lillinka maka gobe lahira to me na gori to haƙƙin sadaka dai ka kiyaye kada ka yi wa wani gori da ka bashi idan ko har ka zam za ka bayar don kai gori to sadakar ta zama asara baka kiyaye haƙƙin sadaka ba wala haula wala quwwata illa billah yan uwana masu girma yan uwar imani a yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya kawo jiki don haka anan za mu takaita sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajjil farjahum to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani idan lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke birnin yamai ta ƙasar nijar da wannan ɗimin lokacin da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki duk kun yi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tare ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka ne mai Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da haka da kuma saka sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare ba ta lokaci ba ya garzaya ne inda ya gaito muku wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran wanda ku saba jin shi a cikin wannan shiri namu wato Muhammad Mu'tamadi inda zai baje mana kolin sabuwar wakar da ya mana da fatan masu saurari za su ci tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bar haɗa ku da shi domin waƙa wakin mai ita tafi daɗi. کنارم بمان بنگر مرا که میدهم بی تو جان هر جا روم تو سایه از منی تو غم گسارم تو دنیای منی دریا نگاهی تا باران به جان من ببارد میخواهم نفس که در هوایت نایی بر نوای من بیارد چشمان تو چشمه امید غزل ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم آغوش تو پناه توفان من جان میدهد به جان تو جان من چشمان چشمان من کنار دنیای تو فقط تماشای تو تو آرزو تو ای به چشم من نگاهی تا باران به جان من ببارد میخواهم نفس که در هوایت نایی ای من بیارد چشمان تو چشمه امید است بر حال خراب ناامیدم آوازت غزل ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم To madalla a gaishe ka Muhammad Mu'tamadi a cikin wannan waka da gabatar mana a cikin wannan shiri namu. Da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa domin sauraron mawaƙa daban-daban da suka yi waƙe-waƙe a nan ƙasar Iran. To amma kafin wannan lokacin da yake na ga lokaci na yaran mu bari in jalin zamu shirin a nan sai a za a ji mu ɗauki na sabon shirin amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ne kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. افاق زمین که نور باران شد از پرتو جان پاک یاران شد آفاق زمین که نور باران شد از به جان مهر روزگاران است از غافله تبایداران است آن چشم و چراغ سوار دین و دانه چشم بیدار زمانه گوهر دریای حکمت از دیار حکمتانه در اشارات شفای جان رهگویان بیدار حکمت او روشنای راه تاوان دیدار پرتو اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران کشور فرزان پرور سرزمین علم و ایمان اندیشه هایش مهر هستی بخش ایران سرور فرزان هر بر سرزمین